biyo mashi baya shine shugaban majalisar malamai ta jihar Kebbi Ustaz Abdurrahman Isa Jega shine zai biyo mashi baya domin gabatar da wa'azi na musulunci Allah madaukakin sarki ya masa taimako kafin ya iso za mu kira alaramma Muhammad Rabi Mika'il Gezawa sarkin tsawon zazzau domin ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar mala yawwa sarauta ce sai da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وإلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفرد الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da ga Allah madaukakin sarki da yin salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da roƙon Allah madaukakin sarki shi rahama ga maluman sunna wannan munasaba ta haɗuwa akan wa'azi na mataki na ƙasa a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalati libidiya wa sunna wacce a sheikh ismaila ya bin zakariya ya assasa babu shakka ga garin miya mun haɗu domin wa'azi da karantar da al'umma abinda ke jawo su daga halaka zuwa ga alkhairi abinda ke jawo su daga talalabiya zuwa ga daidai mun haɗu wannan wuri ja bisa ga jagorancin shugaban majalisar malamai ta ƙasa a sheikh muhammadu sani hayajingir wanda allah ya kawo shi wannan gari mun mai baya kamin ce wani abu ina addu'a ta alkhairi ga mu'assisin wannan kungiya a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya Allah shi wa malam rahama Allah ji kan a Sheikh Abakar Mahmud Gumi da maluman jihadi na wannan ƙasa mujaddadi na addini shehu Usman bin Fodowe da kanansa shehu Abdullahi da sauran maluma abokanan aikinsu waɗanda suka sara daji yanzu ga mu muna bin laba babu shakka yaban gwani ya zama dole malam ya jagoranto mu zakkuwa wannan gari shugaban majalisar malamai ta ƙasa muna roƙon Allah shi ma jagora ya ƙaddara cewa Allah ya sa ka azurga doganka inda magabata sun ka ɗauke nasu mataimakinka a sheik muhammadu yusuf sambar ga da mataimakinsa da sauran maluma waɗanda suka ruho ma malam baya shugabannin malamai na jihohi da sauran maluma masu wa'azi mataki na ƙasa da shugaba na ƙungiya da daraktan agaji da sauran shugabanni da sauran 'yan agaji gaba ɗaya da masu sauraren wa'azi babu shakka alkhairi ya kan kama domin mutum da zakuwarsa wannan wuri da tsayawa ta akan wannan mimbari ya ga wannan gari na me ya cika yan an ce mutanen najeriya na gaba ɗaya a wurin ga duka ba a bar kowa ba sai mutum ya ce awo babu shakka kullun al'amari na addini in dai don allah aka yi to Allah bai sa aikata a gwiwa a nan ya ku jama'an musulmi ga Malam amar kauri ya zo nan ya yi wa'azi ya sauka ya sanar da mu waɗanda suka karɓi musulunci a yau ba wai mutane da yawa ba mutum guda in Allah ya ƙaddari ta hanyar ka ya karɓi musulunci to bisa ga karantarwa bakin da bai ƙarya kai ka gama zama alkhairi ya tabbata Allah ya shiryar da mutum ɗaya da kaya ya yi duk abin da a wata dukiya da ake kallo duniya a baka ita a nan muna roƙon Allah ya ƙara tabbatar da wannan alkhairi ya sa abubuwan da muka yi gaba ɗai fafataka samun rahamar Allah ce muke yi babu shakka ya jama'ar musulmi da wanda ya karɓi musulunci a yau da wanda ya daɗe yana musulunci duk gaba ɗai ƙudurinmu guda manowanmu guda kowa ya ƙara abin da ya kai ya gangama kaya idan ya sauka masaukinsa na farko ba zahu idan alkiyama ta tsaya abinda a ta a samu aljanna Allah ka ba mu ya ku al'umma da wanda yake sabon musulunci da wanda yake ya daɗe umarni gudana Allah ya gare mu wa ma umiru وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الله بأمرك الأمة با sai don su bauta ma abin bauta guda shi kaɗai tsalki ya tabbatar ma Allah Allah ya tsalkaka ga abin da suke haɗa shi da shiya ya jama'a musulmi babu abin da guda wanda ya yalwaci kowa in ba Allah ba Allah baya buƙata da haɗa shi da wani don haka ashe kenan da wanda ya karbi musulunci yau da wanda ya jima cikin musulunci abinda an manuwa kowa ya dukuwa zuwa ga karatun sanin mi zai bauta ma Allah da shiya bautar Allah ba ta yi sai mutum ya san a za bauta ma Allah idan mutum bai sai da zai bauta ma Allah ba to sai shi ta aiki amma aiki nai kamar mai zuba mafalalan kankara rairai a kwana ana ruwa ya yan tawaye baka iske komi don haka mu duba luqmanul hikima abin da ke ce ma ɗansa farko ta kwan wa iz qala luqmanul limni وإذ قال لقمان لابنه وهو يئذه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم كأبتا لوكتين دا لقمان يكي تشيوا قدنسا يتي يا كي لا تشرك بالله kada ka yarda ka haɗa Allah da wani inna shirka la zulmun azim lallai haɗa Allah da wani zalunci na babba babba anan mista domin idan mutum ya shirki ya gudda ni'imar da Allah ya yi ya ɗauki abin da abba daidai ba ya aza ga wanda bai da wannan ni'imar da zai yi mai ya bar mai ni'ima don haka bauɗe mashirka bai yi sai mutum ya san wa'a ubangijinsa sanin wa'a ubangiji bai yi sai an yi karatu don haka Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa alam فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sani ka sanar yadda al'amari yake ba abin bauta sai Allah kuma ka nemi gafara ga ubangiji daga tarku aulanta domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai amma yana barin abin da yafi zuwa ga abin da bai fi ba, shi wasa ga li zambika kuma ke neman mu'minai gahara ashe anan duk wanda an mai imani ya ce ya kwantawa sai annabi ya nema mai gawara amma da sharaɗin kana da imani babu shakka ba a iya sanin yadda za a gifari a nemi gafara da Allah sai an yi karatu don haka she kenan da wanda ya musulunta yau da wanda ya daɗa cikin musulunci kowa ana bukata sai da ya dukuwa ya sai da zai bauta ma Allah ɗaukar wani awa Allah ɗaukar wani matsayin Allah ɗaukar wani daidai da manzon Allah ɗaukar wani daidai da mala'ikun Allah ga mutum ya nuna wannan bai san abin da a addini ba domin matsayin Ubangiji babu wanda ya kai ga matsayin ubangiji wajen ka kai bawa ba mai ɗora doka gare ka sai Allah babu jikada wanda ke zakuwa da dokar nan in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai malamai kararra fuhul suke bayanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi anan yin karatu ya taso kuma jahilci al'amari na mai aibi babu wanda ya zauna da jahilci ya rayu da jahilci ya gama da jahilci wace yayi nadama wurin mutuwa don haka ya ku al'umma zakuwa a saurari karatu wurin wazi da zuwa mutum ya dukuwa ya sanya da zai bauta ma Allah ya taso in baka zo kai karatu ba sai ka koma duk inda an kai da kai can kai gaskiya ga ta a birkice maka ita kuma ka yarda ashe a nan ɗan adam Allah bai halice ka ba sai don ka bauta mai bautan nan ba wadda kaka so ba yadda Allah sha ta ayi bauta don mi domin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan waɗanda suka tsetseya suka yi karatu da waɗanda ba su yi ba Allah na cewa ko suna zama daidai قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله كما أنبك شيء ko waɗanda suka yi ilimi da waɗanda ba su yi ba suna zama daidai ba zama daidai fofau ga komi amma masu wa'azuwa abuta hankula kuma karatu in za a yi ne a da tsari tamanna ta an sifa ƙihan munaziran bi ghairi ana'in fal jununu hununu kana so a ce ma malami wanda ya san karatu mai duban karatu fahimtacce a haka ne ai hauka fanni fanni ta nau'i nau'i ta shi irin tashi hauka a ce mai malami bai karatu ba وليس اكتساب المال دون مشقته تحملها فالعلم كيف يكون neman dukiya a same ta bayyuwa sai an wahala ka ɗauka ka yarda to ilimi shi ko da yake waye bida kaka zai zamo wal ilmi la buqa sa wal garqadi ilimi ba ba giran abin nan kalgo da sabara na ba balle ka saro mai yawa ka kada gidan ka ce na huta saboda haka ashe kenan anan ya kamata mu sa gaba kuma in da mu karatu mu yi karatu da sunan Allah don mi don in mutum ya karatu sunan Allah ba a karkatar da shi amma idan mutum ya yi karatu domin su juyo huskokin mutane zuwa garai ya samu abin duniya to in kana gida halakakke wanda karatu ya halaka to wannan shi ne. wanda yin karatu ya halakar da shi hanyar da ya bi domin ai Allah madaukakin sarki ya yi magana a alƙur'ani wajen waɗanda ba su san abin da za su aiwatawa ba to Allah ya faɗa musu ƙalidanci ya samu gare su don haka yace in ba ku sani ba to ku tambayi masana فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Ku anan, shakka. da takhamin ya koru ga kowane mutum yau abinda baka sani ba ka ta san wanda ya sani ka tambaye shi idan mutum ya aikata abinda bai sani ba bai tambaye wanda ya sani ba zargi ya kare kansa kuma wajen fada kada ya zan faɗarka tana saba ma abinda ka karanta babban zargi ya girma domin in an yi karatu kuma ai aiki da karatu in an kai karatu ba aiki da karatu ba malamin da ya karatu da aiki da karatu ba za a shigar da shi wuta kamin a shigar da mai bauta hukunci wuta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan haka saboda haka ashe kenan a yau neman ilimi ya taso sanin manhajin da za ka bi in kan nemi ilimi kuma ya taso domin in ka koma a cikin littafin sahihul bukhari hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake magana akan cewa alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutashabihat Sheikh Salih bin Uthaymeen bayanin da yawa wannan hadisi wanda bayan wucewarsa almajiran suka rubuta sharhin da yawa wannan littafi na bukhari a ƙarƙashin wannan ya kasashe wajen gida uku yace abinda ake nuhin shibha yace halal bayyane haram bayyane yace to abubuwan da aka ce ma shibha yace wanda ya hardace hadisi ɗari. ya haddace hadisi ɗari yake bai daidai da wanda ya haddace hadisi dubu idan yake ko zai ɗauki matakin wanda ya haddace hadisi dubu shi mai hadisi ɗari yace to ya shiga cikin shubhar da an kai magana sannan wanda ya ilimi da yawa amma bai da fahimta to in ya dawo yake yana aikin mai ilimi mai fahimta ya shiga cikin wannan shubha da ake magana don haka ake samun mutane wannan shuhada nan wannan shuhada nan wannan shibirkita nan ka rasa kan mutum ba inda ya sagawa ba inda ya A nan Allah ya kaddare mu da halarta ƙasa mai tsarki a bana wurin aikin haji a yau in kaga irin wada ke kwama tala to kai abin ya ya baka mamaki sai ka rasa shin wanda mutum ƙarin aikin hajjinsa da yake yi da waye ka koyi shi dai ya an ka dawo ga masaba shi bai bi masaba malikiya ba Ya an dawo shi bai bi hanabila ba Ya an dawo shi bai bi hanafiya ba Ya an dawo shi bai bi shafi'iya ba to shin tashi masaba a garai anan dole na maluma su yi aiki in ba haka ba ana kallo wani ka aiki yarsa aikin wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari shugaban majalisar malamai ta jihar kebbi ustaz abdulrahman isa jega ya gabatar mana da wa'azi na musulunci allah ya saka masa da alkhairi har yanzu